Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai duba tsama tsakanin gwamnan jihar Zamfara mai ci da tsohon gwamnan jihar kuma ƙaramin ministan tsaro. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarrafi Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba yadda tsama ta ƙara ta'azzara tsakanin gwamnan jihar Zamfara da ke kan gadon mulki Dauda Lawal Dare da tsohon gwamnan jihar Bello Mutawalla Muradun. Gwamnatin ta Lawal Dare na da ra'ayin ba wani tasiri da laki a kujerarsa ta ƙaramin ministan tsaro, kuma zamaninsa a mulkin jihar bai taimaka wa tsaron ba. Hukuncin kotu ya ba wa gwamnatin jihar nasarar ƙaran hana karɓe motoci kimanin hamsin na alfarma da sabuwar gwamnatin ta zargi tsohon gwamnan da kwashewa daga gidan gwamnati kafin ya sauka daga kan mulki bayan faduwa tsabi a ranar 29 ga watan mayan da ya gabata. A wani taro a gidan gwamnatin Gusau, gwamnatin ta nuna kimanin motocin alfarma hamsin da ta ce ta kwaso da gidajen tsohon gwamnan a Gusau da kuma muradun. To sai dai tsohon gwamnatin muradun na cewa duk abin da sabuwar gwamnatin ke yi bita da kulli ne don nasarorin da tsohon gwamnan ya cimma. Asalin labarin dai ya faro ne daga umarnin kwashe motocin da gwamnatin ta yi daga gidan tsohon gwamnan wanda ya sa tsohon gwamnan kai kara kotu, wacce ita kuma ta ba da umarnin haramta ɗauke motocin. Yanzu kuma wannan hukunci ya ba da izinin a ɗebo motocin. Da rake jami'an tsaro, gwamnati ta jido motocin na alfarma daga gidajen tsohon gwamnan da ke gusau da muradin. Kwamishinan labaru na jihar Manner Mu'azir Haidara ya ce baya ga motocin ma, tsohon gwamnan wanda yanzu shine karamin ministan tsaro ya ji da muhimman kayan gwamnati. Matakin da gwamnatin jihar Zamfara ta ɗauka shine zuwa kotu domin ta nemi a dawo da wa'annan motoci inda kotu ta ba da umarni a lalle lalle a dawo da wa'annan motoci don wa'annan motoci mallakar al'ummar jihar Zamfara ne ba nashi ne kamar yadda yake ikirari. kuma a halin yanzu an dawo da su suna nan gidan gwamnatin jihar zamfara duk wata gwamnati da aka gada dole za a isko duk bayanai akan yadda aka bar gwamnatin ko da mai girma jagoranmu dr dauda lawal ya fara aiki ya tarar da badakaloli daban-daban waɗanda aka yi kama daga abubuwan da aka ɗauka daga gidan gwamnati wanda gwamnatin da ta shuɗi tv ac har da gas kuka da ire iren su ba wai motoci kawai ba abubuwan da aka ɗauka abubuwa ne wanda ba a taba samun wata gwamnati da ta yi irin hakan ba abin ya dada ta yamma muna da hankali domin a ce allah subhanahu wata'ala ya baka shugabanci irin wannan kuma lokacin da wa'adin mulkin ka ya kai ƙarshe a ce ba ka tsaya ka kula da cewa ka bar ma waɗanda za su gadonka waɗannan abubuwa tun da haƙƙi ne na al'ummar jihar zamfara ka bar su nan domin a ci gaba da amfani da su amma ka duba duk irin motocin da aka saya lokacin mulkinsa ba a bar mota ko ɗaya ba wadda mai girma gwamna zai amfani da ita ko mataimakin gwamna ko kuma sauran mukarraban gwamnati duka an yi waso su aka yi duka motoci aka wuce da su wasu an ba da gwanjon su wasu kuma haka kawai aka ba da su kyauta wasu kuma ɗaukar su aka yi aka je aka boya kamar waɗannan waɗanda yanzu aka aka eh, je kotu ta ba da umarni aka dawo da su so yana abubuwa a haka muka gaji wannan gwamnati ko da aka zo ko da kuɗaɗe ma gwamnatin ga mai girma gwamna ya faɗa cewa miliyan uku aka bari so wani tsari ne wanda ba a taba gani ba a tarihin najeriya inda yau ko karamar hukuma aka ce an ban mu miliyan uku a kai kasa akwai damuwa so a ce gaba ɗaya jiha asusun jiha an ban masa miliyan uku to yanzu waɗannan motoci tun da an ma nuna na ga hotunansu eh, me za a yi da su shin suna cikin koshin lafiyar da za a fara aiki da su a kwambar motocin gwamna ko kuma dai za su zama su ma za a ci gaba da jibge su ne a gidan gwamnatin kusau wa'annan motoci ba motocin da za a aje ba ne za a ci gaba da aiki da su kamar yadda ya kamata domin motoci ne masu tsada kuma lafiya lau suke motoci ne waɗanda ba su da wata matsala illa kawai a yi masu aikin da za a ci gaba da amfani da su da zaran aka kai ƙarshe haɗa motocin gaba ɗaya za a ci gaba da aiki da su kamar yadda ya kamata akwai alamu labaran da muke ji a irin wannan yanayi ba mamaki shi tsohon gwamna kuma karamin ministan tsaro bello matawalle ya iya ɗaukaka ƙara shin kuna shirye da tunkarar ɗaukaka ƙarar akwai ban mamaki tare da kunya a ce ya iya kai kara domin wai a dawo masa da wayannan motoci domin wayannan motoci kamin kotu ta amince da cewa na mallakar jihar zamfara ne a sai da ta karbi hujjoji daban-daban don haka wannan ya nuna ma duniya cewa motocin nan ba nashi ba ne mallakar jihar zamfara ne don haka ya kamata ya makansa kiyamun laili ya daina wannan jayayya ya zo ya huskanci aikin da aka bashi domin ya ga cewa ya yi shi ba wai ya kama jayayyen motoci ba domin ba wai motoci kawai ba akwai abubuwa da dama waɗanda na kuɗaɗe da bada kaloli da aka yi lokacin mulkinsa wanda insha Allahu za a dawo da su gaba ɗaya idan lokacin hakan ya zo. Tun farko dai kakakin tsohon gwamnan Zailani Baffa ya ce duk abin da sabuwar gwamnatin ke yi bita da kulli ne na siyasa kawai don nasarorin da tsohon gwamnan ya cimma. in an ce an zo wa mutanen gwamnati sun kwashe kayan ai gwamnan da yake kai yanzu ya faɗi wannan abin to ya faɗi suwaye suka kwashe abin da na sani shine a ranar da aka faɗi sakamakon zaɓe cewa wannan gwamnan ya samu mulki ba barnar da ba mu gani ba a cikin jihar zamfara dukkanmu a nan ganmu nan wallahi guduwa muka yi saboda bin mu ake ana duka ana kwaɗewa ana ƙona gidajenmu ana gidajen mu, ana ƙona motoci ana ɓalle-ɓalle har gamman house ɗin 'yan sanda sai da suka yi ta danna harbi kama aka kori matasan nan. billboard da waye komai an karya shi kayan gwamnati an lalata sto ɗin gwamnati an fasa an kwashe kayan da suke ciki haka fa aka dinga wannan barna kuma ba wanda ya tsaye da wannan abin na kwanaki haka duk muka gudu a ciki to a gaya mana a wani hali aka sace wayannan kaya saboda haka ita gwamnatin da ta hau yanzu sai ta binciki kanta ta binciki matasan da ta saka a gaba suka yi wannan ta'addar su gaya masu inda suka kai wa'annan kayayyakin saboda mu san wayannan abubuwa da ake faɗa ba in kuma akwai wasu abubuwan da suke da shi a zahiri sai su kirga sunan mutanen da suka shigo gamman hawa suka saci kaya suka tafi da su. Zailani Baffa ai akwai da motoci da aka ja kwashe gidan shi Bello mai tawa Lake amma daga baya yana jin an sa a dawo da kayan to ai kaga kai da kanka ka ce an sa a dawo da motocin duk wanda ya je shi ya shiga gidan wani ya amfani da kwalfin hukuma ya kwashe wani dukiya kotu kuma mai adalci ta ce a dawo da wannan kayan tabbatar cewa zalunci ya yi. aka ce ba a san macituwo ba sai miya ta kare yanzu aka fara kuma matawalle lokacin da aka bashi minista ko da yake yanzu ni ba ni nake magana da yawunsa ba amma abin da na sani na shaurare shi na ji ya faɗa cewa ga abin da yake da niyyar yi kuma tun daga yanzu an fara ganin tasiri mutanen zamfara sun ce yanzu abin da suke gani shine tun daga garin gusau har garin funtuwa baka tafiyar minti biyar baka ga sojoji suna sintiri ba kuma hanyoyin zuwa su dan sadau da sauransu duka yanzu an fara ƙara ƙarfin wannan kuma dama ya tabbatar zai yi haka sannan kuma ba mutum karamin minista ko babban minista ba shi ba ne saboda mutane ba su sanya aikin minista yake ba in ka zo ka ce min a ministry kwamishina ya fi famanan sakatare tasiri a akan ministirin ka san ne aikin famanan sakatare yau ba ka san ne aikin kwamishina ba misali kawai nake baka wannan wanda bai san yadda gwamnati take aiki ba bai isa ya fito baki ya ce wane ya fi wane aiki ba in ba wannan watakila aikin ba zai yiwu ba saboda haka da karamin minista da babban minista babban abin da ake nema shine su haɗa kai su yi nasara kuma na sha gaya wa mutane cewa ministan tsaro ko ba wai dole sai soja ba duk duniyan nan da ka sani ko amerika da muke koyan demokaradiyya da gare ta ba soja suke naɗawa ministan su na tsaro ba in ka duba mutane ne waɗanda suke da masaniya akan yadda harkar tafiyar da jama'a suke saboda haka abu ne wanda yake kullum kai fatan alheri shugabannin ka ba ka yi musu maganganu muna na sharri wanda zai dawo kanka ba saboda haka muna musu kyakkyawan zato da badaro da shi matawalle insha Allahu za su yi tasiri a cikin wannan dan kun kusa ma ya mana minista na tsaro kuma an ga abin kuma in Allah ya yarda su ma za su